Kwamitin wanda ya fara aikin Satumbar bara ya leƙa wasu jihohi inda aƙalla. ya ba da labarin sulhu tsakanin tsohon gwamnan jihar Gombe ɗan Juma Goje da gwamnan jihar Inuwa Yahaya. Duk da haka akwai jihohin da ba a gama warware takaddama ba. Gabanin mika rahoton, kwamitin ya samu korafin zaman doya da manja tsakanin 'yan jam'iyyar a jihar Taraba da alamu ke nuna sai yadda hali ya yi da yin sulhun gabanin babban taron jam'iyyar a ranar 26 ga wannan watan. Sanata Abdullahi Adamu ya ce rashin kammala aikin ba zai hana gudanar da babban taron ba. Daga dai abin da muka bayar ba abin zai hana ai wannan taro. sai dai ko ba son a yi ko wanda dalili zo na daban na cewa ko za ɗage ko da abin amma dai dan abin da ake so daga gare mu alhamdulillah mun bayar don babban abin da shafi da abin shi ne ainihin zaɓukan da aka yi akwai da rikici a nan ba a yi ba a an yi magudi a an yi kaza kaza to daga binciken da muka yi abin muka iya tsintsintowa mun yi akwai wasu jihohi da har yanzu suke korafi kamar jihar taraba kun samu wannan korafin nasu taraba ni ba samu takardar taraba ma ba mu ji labarin taraba takardar su ba sai shekaran jiya muka ji kuma mu su kawo takardar ba ni da tunake kan ne baka takarda ba ka kawo yanzu mun tunake ne kan ba gari tukunna to saboda haka ba zan iya wani magana akan taraba ba amma idan ya tabbata mun samu takarda mun san su kawo takardar za su kula da su insha Allah. Jigon jam'iyya a Taraba Alhaji Abdullahi Ade ya ce suna fata jam'iyyar za ta ware lokaci don duba korafin na taraba matukan ana son jam'iyyar ta tabaka abin kirki a shekara 2023. ai mu taraba muna cikin wanda muka yi wannan korafi wanda aka yi masa har abuja kuma ya alkawari zai zo ko ko zai turo mutanensa to amma abun ya bani mamaki yau ji cewa gashi ya gama yi kaza kaza to kaga mu dai gaskiya ba zo taraba ba ko da mu dai mu taraba muna kotu ai ya je Kano suna kotu ya je Ogun suna kotu saboda haka muna so kamun nan ka je na zamfara nan kan ka san menene za ka yi akan taraba. Amma ga masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bibi Faruk ya ce ba lalle bane sulhun ya tasiri da ake fata fiye da a ciza a hura. Idan ana siyasa irin ta Najeriya musamman eh, yadda muke ganin ta APC siyasa ce ta bukatan mukami daga takarar shugaban su zuwa ƙasa duk wanda yake nan yana yi ne saboda yana buƙatar mukami ba don ya yarda da wata aƙida da zai iya bi ba to idan ana irin wannan siyasar in ba a ba mutum damar karɓar mukamin nan ba baya yarda da duk wani mataki da jam'iyya za ta ɗauka saboda haka kamar yadda kika faɗa apc yanzu e yana da kyau su je su kafa kwamiti ɗinsu don watakila zai taimaka musu yadda lokacin da za a gama wannan maganganu mutane ba su da makoma a apc ba su da makoma a wani wurin kuma to amma banda haka ba wani tunanin cewa an kafa kwamitin sulhu don a samu wata masala ni dai a irin na tunanin kenan da maslaha ake nema da an rushe abin da aka yi da ba ake cewa ba a yarda da shin ba rashin gudanar da sulhu ko biris da korafin 'yan jam'iyya ya jawo rasa kujerar tsohon shugaban jam'iyyar Adams Oshiomole da ya zama wajibi a gare shi ya janye ƙara daga kotu don sa bakin shugaba Buhari a dambarwar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.